يتعلق بالمحبة بدا تجين أبوبون دا كده علاقة دا سوء قيل أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أنت الله تبارك وتعالى يا كورو دفع قرى دا داود وعن نبي أخر abin da yake ce masa lauya ya alamul mudabbiru ba anni inda masu tadabbari na kan faru ba ana tadabbaro fi ayatin lahi ba bil ayatu kauniya kana da awo qur'aniyya mutanen da suke tadabburi da a ce masu tadabburi akan ayoyin Allah ko akan Allah متدبرون عني آه، آه، يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم يد انا كي جيران ما تزما سنا كذا الله ان سنا تنانين يعني الله كذا الله كذا تفكر تفكرون في السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ان دا يد لك كي يعني يا رجال يا باطل لوكتي كي لوكتي يا رجال amma fa ina nan kama ina shauƙin zuwa su yana duba duk inda yanka masu wa rufki bihim da yadda nake jin kayansu wato Allah na turo wa masu tadabburi da ayoyin Allah irin wasu nau'in inaya inaya kulawa da su gyara musu kayansu tallaba musu abubuwansu taimako da yake turo musu fasaha da yake kara musu Allah na turo musu inda misalin sun san haka wa yasqi bihim wa shauki ila tarki ma'asihim ina son barin saban da suka yi yadda nake son su bar sabo lama ko shaukan ilayya ya sun mutu ran da ta fita da sun ja zukatansu su bade wato kenan ko ba komai eh, matsalan yana da fa'ida tun da so mai so aika kan kwana da abinka ka tashi da abinka ga ciwo na cin ka ba ciyon ke ka ba wanda kake sannan shi ne ke gaban ka kai da samu an an tawa samu an zubo maka duk wannan kana kallon sa wasu su bala ne marasa amfani kai Allah kawai kake so nan turo ne ga dukiya ga famu, ga ɗaya ga mai amma wani abin ba ka kallon shi wakin komai kai kana da wurin Allah masifa ta kewaye ka ta ko ina babu kaza babu kaza ban sai duk ba ta ce ake ba ta Allah ake to wanda ita irin wannan martabar to Allah na san idan su na kulawa da su na tsare su inda sun san irin yadda Allah ya ɗauke su da lamarin ya kai sun mace ba ta katta a ƙarfa da ta kai da ɓaɓɓansu su dinga kwancewa da kansu min muhammadi Allah ka ba mu sonka mu koma ko mu ko mu yi amfani da mu yi ittikadul asbabi duk wani abu da zai dada a mu mu so Allah duk wani abu da zai sa mu ƙara mu sanya Allah ya karɓo ni jama'a mu so yadda mutane su so Allah duk wannan ya ciki salatu ya dawudu hadhihi iradati fil mudabbirina anni wannan shine nufi na shine keɓancewa ta irada kenan da mudabbin almudabbiri na anni da masu tadabburi a kai nan fa iradati wannan fa masu zama su yi tunani ne su yi kasage ka wata faran ka kalli wannan gwanan ka a uh, uh, wancan ainihin garar ka kalli wa ainiya ka kalli tsuntsaye ka dubi yadda ake ruwan sama kana rabbana ma kalakta hada batila ka dubi mutane ka dubi irin yadda aka halice su maya yama yama yama ga irin yadda suke ce kai rabbana ma kalakta hada batila kadaddari ne wannan kake tukuna kafin ka zo kan ibadan wannan kawai ka tsaya ka je kana iya zama a masallaci kai kai ka ke saboda wasu abubuwa da ta karanta ko wasu abubuwa da ta gani ko mene da ta gani wannan tunanin ka kake kafin a zo kuma ka zo kan ibada kaga irin wannan tasbihin sa zai zama da tasbihi masu tasbihi takbirin sa zai zama daban da masu takbiri hailalarsa tajadidin imaninsa zai zama daban daga sauran masu jaddada imani to kaga wannan idan da sama za ta zama daban yace fa kaifa iradati ya kaga kuwa kebewa ta za ta kasance fil muqbilina alayha irin wannan duk daga anan ne ba wannan ita ce mai alaƙa saboda zai da karatu ne a da karatu har ran son mutum ya kai sau Allah ya yarda da ransa ta tsallake ta je ta yi sujada a gaban Allah ba ta dawo Yanda ya da ga Allah ya dawo ba mutuwa zai da ko da gangan jikinka ta dawo to duk inda ka same shi in dai ba maganan Allah ba ku yi da shi ba ba za ku shiga ba zai shiga kasuwa ya sayo amma ba su taimake da shi ba zai ɗauki kaya ya tsaya amma ba da gaban shi ba zai je wajen aiki ya yi aiki amma ba aiki na wurin hawa duk tunaninsa gaba ɗaya koma da Allah in yi shiga gari in an shiga gari ana kalan hanyoyin gari. fulawoyi da aka fa gada-gada da aka yi hanyar gine-ginen da ke kan titi shi kuma shi ke kallo ba ina masallatan gari mun san hanya an damfara ga gadoji na sama an yi ga kahuwa ta zamani an yi to ina masallata ku ku ɗan duniya ne zalla ba ku da tunanin wanda sai wani raya ku kashe kuɗi akan wa'annan gadoji jaje-jaje kantama kantama amma kuna kalla a kan titi masallacin kwana kwanta a ƙasa tun da kakanni me yasa ko ba na gidajen ku na kakanni ba kuma ku bar gidajen ku ba su na ƙasa ku bar ku zauna gidan kaɗan ya ake yi ku je ku nemo ku gina ko ku buga kwano kun ci karfin ginin kasa sun minti kuke gina ku gina kwano amma addinin ku su kuma ba zai za ka ce ina in ake bautan Allah shi ne abin da ke gaba ni makwacin ka sai da gidanka ka saya ka saya ka haɗa da naka ka fada ka amma makwaci ba zai sayar da gidan ba kusa da masallaci ba don a fada da masallaci ba a sai ka bayar kyauta ba aiki ne na musulmai gaba daya ba zai yiwu ba a kakura ma ce kai kai ka bara yi mata kuɗi in aka yi kuɗi ba a saya ba to nan ne ake yi ce to lallai fa an faɗi ba wasu babu Allah wanda da ake ne amma Allah bai je ba. ana ganin wanda zuciyarsa ta kai ga Allah a aikinsa ake kallo na zahiri idan aikin Allah ta san me ke yi ina me tun da ake bai koyowa ko ka ko ka faɗi za a wannan inda a ce misalin za su koma haka ya kake ganin da masu ya dawudu ko ya dawuda hmm? fil muqbilina alayya hmm? ana ce wancan mudabbiruna yaya na wannan kira da koce a'a mukubu da mudabdir za ka kalla ba irada za ka kalla ba shi yawwa shi yake sauka da shi ne nan an kana kiyasi yanzu illa abu ne wannan kalma da kalma ne duk da take illa ka kalli wajen aiki hada mudabdir wa mu mukubil a'a kalma da ka kalla a kuma zuwa yi in aka ce maka wannan yana zaune ne yana tadabburi ga abin da aka bashi wancan kula ka so ga dangana ne ka ta bashi na ji ba ya fi ba da shi ne illan ake kalwace wannan dalilin da yasa aka san wannan tadabburi wannan kuma dalilin fansa ikimali yi. kowa zai iya tashi zai shiga cikin ikimali tadabburi kai tadabburi in ya in ya so samu ne a falar da tadabburi amma wani gaba da ya tsallake tadabburi ya ma fara aiki. Ka gani? sau daga aiki kusan iri ɗaya suka yi amma ya bambanta kai hata aiki ya bambanta da mai ta dabburi bai kai muku bai ba ya dawudu a wajen ma ya labarai labariliyya mafi bukatuwan yayin ma ya kone abdu ilayya bawa yadda ita kafa a gare ni mafi bukatuwan bawa zuwa gare ni idan jama'a ne shi ne aho ainihin idan ya wadatu da ni kadai ba daga kaman ga radiyallahu anhu ya wadatu da ni kadai ba shi da kowa wa ajallu ma yakunu indi ainihin mafi girman yadda yake karantawa a gare ni ita raja ilayya abubi mutum ya wadatu da Allah ya bar dukkan komai eske iske iske ginawo menene ma hadisin mu na goron mm, na azumi eh, iske gina'i ne hmm? wanda bi ma kasama Allah tabun aganan aganan da su da igina mutuwa da su da Allah idan sagana an ni wa lokacin idan ya su da kadai واجل ما في جمع في ذلك الجدع ما يكون عندي اذا رجع اذا رجع إليه يدعو لي وكانت امرأة أي وطمة متعبدة ميطاعة لله تقول أينه تنعشوا والله لقد سئمت الحياه ya rantse da Allah ne na gaji da rayuwar nan hatta lau wajattul mauta yuba'u lastaraituhu da na samu ana sayar da mutuwa da na sai mutuwa shauƙan ilallah shauƙan ilallah ta'ala irin wannan ne ya ce kan jikin izgilanci ce ba kana ɗaukin zuwa ga Allah ba to kwanta hankali kwantar da za mu kai ka ga Allah yanzu ba za mu ɗanɗana maka aljanna gabatar da mutum a yanka kana san Allah ko kana son kai shahada to ga shahada kuma za ka kasance haka yana yi da istihza'i amma kuma za ta kasance ita ta ta tana son zada ana sai da mutuwa a kasuwa da kafaya ainihin eh, ko shaukar ilallah ta'ala wa hubban li liqa'ihi da son in sadu da shi fa laha aka ce mata fa ah, ala tikatin anti min amaliki kina so ki mutu ne saboda kina da tabbas a aikin ki ta ce a'a ba saboda aiki na ne ba qala la walakin ni li hubbi iyyahu saboda ina fanshi. wa husnul zanni bihi saboda kyakkyawan zato da nake yi da shi a fatarahu to kai ma kana ganin Allah yu'adhibu ni wa ana uhibbuhu zai min azaba na san shi to ba sabanin da bariya ni ina san shi ko ya ce da bai azaba wanda ganin shi na san zai tsaya fara ta sai na bihi